to a cikin labaran za ku ji cewa majalisar wakilai ta sake ɗage zamanta gwamnoni za su kammala wa'adinsu da tilin bashi na sama da naira triliyan uku kotun sauraron ƙarakin zaɓen gwamnan jihar sokoto ta fara zamanta a yau da iya tare kuwa za ku ji cewa faransa za ta tallafa ƙasar ukraine da makaman yaƙi. mai sauraron assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a wannan rana ta litinin yau dai muna 25 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijiran fiyin halitta daidai kenan da 15 ga watan mayu shekarar 2023 miladiya sai a gyara zama don jin cikakkun labaran Majalisar Dokoki ta ƙasa ta sake ɗage zamanta zuwa gobe 16 ga watan da muke ciki maimakon yau 15 ga wata. a kawun majalisar yahaya dan zariya ne ya bayyana haka ta cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafin sa na twitter ya ce dage zaman zai baiwa sabbin 'yan majalisar da aka zaɓa damar halartar taron karawa juna sani karo na biyu da aka shirya musu inda ya nemi afuwa kan rashin jin daɗi da dage zaman da za ta haifar tuwanan kuwa majalisar dattawa ta tuhumi ma'aikatar shari'a kan rashin bada cikakken bayani kan yadda aka raba bashin wasu kuɗaɗe har naira biliyan goma da miliyan 400 a tsakanin alkalan kasar nan tuhumar dai ta biyo bayan nazarin rahoton kwamitin kula da baitulmalin gwamnati na shekarar 2017 da shekarar 2018 karkashin jagorancin sanata mati ogoke da majalisar ta yi kwamitin ya yi binciken ne ta hanyar amfani da rahoton tantance ƙididdigar kuɗi da ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya ya mika majalisar To a wani labarin kuwa kotun sauraron korafe-korafen zaben 'yan majalisar dokokin jiha da na tarayya a jihar Sokoto za ta kaddamar da sauraron korafe-korafen ta a yau. A cikin wata sanarwa da sakataren kotun Sunday Martins ya fitar. Da ce kaddamar da zaman kotun an tsara shi ne a kotu ta shida da ke rukunin babban kotun Sokoto. wadanda ke tsammanin halartar kaddamarwar sun hada da babban lauyan gwamnatin jiha kuma kwamishinan shari'a da shugaban hukumar zaɓe. shugaban hukumar tsaro ta farin kaya sai kwamishinan 'yan sanda da kuma shugabannin jam'iyyun jam'iyyar pdp da kuma jam'iyyar apc to wani labarin kuwa gwamnatocin jihohin kasar nan sun ga baiken matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na mai da alhakin ciyar da fursunoni a kansu jihohin dai sun bayyana haka ne a hirarraki daban-daban da aka yi da su a wani mataki na mayar da raddi kan kalaman da ministan cikin gida rafa arbi sola ya yi idan ba manta ba ministan ya bayyana cewar gwamnatin tarayya za ta daina ciyar da fursunoni daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2024 sai dai a martanin da jihohin ogun da gombe da wando da jihar delta da borno da oshin da kuma jihar rivers suka yi sun ce akwai bukatar gwamnatin tarayya ta sake yin gyara akan tsarin rabon arzikin ƙasa da ake kai a yanzu wanda hakan shine zai ba su damar ɗaukar sabon nauyin da aka dora musu. gwamnatin tarayya ta yi kira ga gwamnatin jihar rivers da ta yafe wa wata, tara ta sama da naira miliyan takwas ga wasu fursunoni guda ashirin da biyu da ake bin bashin sama da naira miliyan takwas wanda yanzu haka suke tsare a gidan gyaran hali na fatakwal domin ba su damar shakar iskar yanci ministan kula da harkokin cikin gida rabu sola shine ya yi wannan kira a wajen kaddamar da wani asibiti mai dauke da gadaje ashirin a gidan gyaran halin a ranar asabar ɗin da ta gabata kazalika ya ba da shawarar gina kotuna a gidajen gyaran hali na ƙasar nan wanda hakan zai sa a rika yi masu shari'o'i ba tare da an fitar da su zuwa waje ba bugu da ƙari ministan ya buƙaci da a samar da wani tsari na shari'a kai tsaye ta hanyar allon gani gaka da zai sa a rika yi wa masu laifi shari'a a lokacin da suke tsare. Wani bincike ya bankaɗo cewar gwamnoni goma sha takwas ne za su sauka daga kan gadon mulki ɗauki da makudan kuɗi a matsayin fansho duk da tilin bashi na albashi da ma'aikatun ke bin su. Jaridar Punch ta ruwaido cewar bincike ya gano cewa gwamnonin za su mika mulki ga waɗanda aka za su gaje su a ranar 29 ga wannan wata na Mayun 2023 da tilin bashi da ya kai naira triliyan uku da miliyan 600. Wasu bayanai da ofishin ciwo basussuka na ƙasar na ya fitar. ya nuna cewar bashin kasashen waje da ake bin jihohin ya kai triliyan biyu da biliyan 27 yayin da na cikin gida ya kai triliyan daya da biliyan 71 jihohin 18 din su ne suke da kaso 42 da dugu 51 bisa ɗari na yawan basussukan cikin gida triliyan biyar da biliyan 34 da ake bin kasan nan yayin da suke da kaso da hudu na basussukan kasashen waje da ake bin najeriya To kuwa jami'an tsaro na haɗin gwiwa da ke aiki a yankin tafkin Chadi sun samu nasarar halaka wasu 'yan ta'adda da kuma kwato mukamai daga hannunsu. Wata sanarwa da kakakinsu Laftanar Kanal Kamar din Adeboke ya fitar ya ce an samu nasarar ne sakamakon matsin lamba da 'yan ta'addar ke fuskanta daga dakarunsu da gargashin shirin sumame na Operation Harbin Kunama. Kazalika sanarwar ta bayyana cewar dakarun nasu sun samu nasara a sumamen da suka yi. a yankin firdoya da ke tafkin chadi wanda ya zama a maboyar su ya ce an samu bindigogi kirar ak-47 guda biyu da sauran makamai tare da motoci masu daukar bindiga mai sarrafa kanta hukumar kula da 'yan najeriya mazauna kasashen waje ta ce an kwaso 'yan najeriya 2,518 daga sudan zuwa gida najeriya shugaban sashen hulɗa da jama'a na hukumar tsare-tsare abdulrahman balogun ne ya ce an kwaso mutanen ta hanyar jigila sha biyar da jirage suka yi wanda ya hada da guda hudu da jiragen suka yi daga aswan ta masar sai kuma sha ɗaya daga port sudan ya ce jimillar mutane 2,337 da aka kwashe sun dawo lafiya a ranar asabar sha uku ga watan da muke ciki a cewar sababbin waɗanda aka dawo da su gida su 140 ne wanda ya hada da jarirai guda uku da kuma yara guda talatin. yanzu kuwa sai kasashen ƙetare farawa daga nahiyar afirka afirka ta kudu ta fara gudanar da bincike akan wasu mutane da ke da hannu a fasikaurin zinari da safarar kudade da sashen bincike na aljazira ya fallasa a wani jawabi da ya a gaban majalisar dokokin afirka ta kudu shugaba sirrin ramaphosa ya ce wannan makon binciken yana cikin matakin bincike kazalika aljazira ta bayyana da wasu guggan masu safarar kudade da masu safarar zinari suka yi nasara kwace wasu bankunan kasar afirka ta kudu ta hanyar bada cin hanci ga wasu manyan mambobin kungiyar tare da baiwa masu laifin damar aika magudan kudaden da aka samu ba bisa ka'ida ba zuwa kasashen waje ba tare da nuna shakkun hukumomi ba ta sauran sassan duniya kuwa faransa ta yi alkawarin tura karin tankunan yaki da motoci masu silke zuwa kasar ukraine tare da ba da horon da ya dace ga sojojin kasar domin su kasance cikin shiri. sanarwar dai ta zo ne bayan da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya isa kasar faransa da yammacin jiya lahadi domin ganawa da shugaban faransa emmanuel macron a wata liyafar cin abincin dare da aka shirya a fadar shugaban kasa ta lc da ke birnin paris bugu da ƙari kasar faransa za ta mayar da hankali ne kan kokarinta da tallafawa dakarun tsaron sama na ukraine domin kare al'ummarta daga hare-haren rasha ziyarar wani bangare ne na rangadin karshen mako da zelensky ya kai wasu kasashe da suka kasance manyan kawayen turai domin neman tallafin kuɗi da makaman yaƙi gabanin wani gagarumin farmakin da ake sa ran ukraine din za ta kai wa sojojin rasha ta fayyana kasuwanci gwamnatin tarayya ta kaddamar da tsarin ba da takardar shaidar mallakar fili ta cfo da ke karkashin filayen gwamnatin tarayya da yake kaddamar da tsarin ba da shaidar takardar mallakar filin ministan ayyuka da gidaje babatunde fashola ya ce sabon tsarin zai ba wa jama'a damar mallakar takardar filin ta cfo a cikin sau'i hudu fashola ya ce gwamnati ta dukufa wajen rage radadin talauci tare da inganta walwalar jama'ar ƙasar. inda ya ce matakin zai taimaka wajen inganta darajar filayen na gwamnati a fadin ƙasar nan ya ce madawar gwamnati za ta wallafa takardun da za a rika amfani da su domin kaucewa 'yan sojan gona. A fagen wasanni a karin farko kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lashe gasar La Liga tun bayan daga daga kofin a shekarar 2019. Bayan da ta lallasa Espanyol da ci hudu da biyu a wasan da suka fafata a ranar Lahadi inda ta yi fafutukar karbe kambun gasar daga hannun Real Madrid. Kungiyar dai ta yankin Catalonia ta lashe gasar ne a karo na 27. sai dai kuma daga bisani wasu mutane da suka yi dirar bazata a cikin filin wasan su rika korar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta barcelona da suke murnar lashe gasar da ƙarshe kuwa arsenal ta yi ban kwana da gasar premier bayan da brighton ta lallasa ta da ci uku da nema ita ko manchester city ta casa everton da ci uku babu ko daya masana yanayi Hukumar yanayi ta ƙasa ta yi hasashen samun hasken rana da gajimare a faɗin ƙasar nan daga yau litinin zuwa ranar Laraba. Hukumar ta bayyana haka ne ta cikin hasashen da ta fitar a ranar Lahadi a Abuja. Sai dai ta ce za a samu yawaitar gajimare a yankin arewacin ƙasar nan. Kazalika ta ce za a fuskanci yawaitar cida a wasu sassan jihohin Taraba da Adamawa da Bauchi da Gombe da kuma Kaduna musamman daga tsakar rana zuwa yammaci. sanarwar ta bayyana cewar za a samu yanayi na gajimare da hasken rana jifa-jifa a yankin arewa ta tsakiya a yayin da safe za a rika samun cida a wasu bangarorin jihar nasarawa da birnin tarayya abuja da kogi da jihar niger da kuma kwara a rana irin ta yau sha biyar ga watan mayun shekarar 1974 'yan bindiga suka halaka wasu kananan yara guda goma sha shida cikin su har da falasɗina guda uku bayan sun yi garkuwa da su a wata makaranta a kasar lebanon kazalika rana mai kamar ta yau a shekarar 2006 ga tuhumi marigayi saddam hussein da aikata laifin cin zarafin biladama inda yake ɗaukaka ƙara tare da jaddada kansa a matsayin shugaban ƙasar iraki daga ƙarshe a rana irin ta yau a shekarar 2006 ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sanar da cewa za ta dawo da hulɗar diflomasiyya da ke tsakaninta da kasar libya da ke afirka bayan kasar ta shafe kusan shekaru talatin tana cikin jerin ƙasashen 'yan ta'adda. to da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran sai daga wasu daga cikin muhimman kanin su tun da farko kun ji cewa majalisar wakilai ta sake ɗage zamanta gwamnoni za su kammala wa'adinsu da tilin bashi na sama da naira triliyan uku kotun sauraron garakin zaben gwamnan jihar sokoto ta fara zamanta a yau da getare kuwa kun ji cewa kasar faransa za ta tallafa kasar ukraine da makaman yaki kar maganar mu ayo litinin na cewa jinkirin jana'iza baya ta da gawa a madadin sashen labarai da lamarin yau da kullun na mita 93.1 sai sandra kaura da ta tattara labaran sai abdulmuna abakar tsanya da umar muhammad umar suka dafa da fassara khadijatu abdullahi hayat sadan da ku ni da na karanta jamila siyoji adam nake cewa huta lafiya